Eh, hukuncin zaurance na magana eh, ta ji wasu sun ce haramun ne ko sun ce bai da kyau eh, wannan al'ada ce ta harshen kusan duk duniya ana da kowata ɗabi kowata kabila tana da irin waɗannan abubuwa logos ne waɗannan shi na kita lobus mm. zaurance mm. Ah, wanda su wanda suke yin maganar sun san me suke nufi da wannan abin da suke yi mm. ko illar kawai a ga wani wanda bai sani ba don kai ya haifar da zato izata ko zagi ne ko wani abu to mm. anan ne zai zama matsala amma idan su isu suke yi to su sun san me suke yi mm. musamman yanzu 'yan mata suka haɗu suna so su bayanin za su je guri kaza a ai saurayinta ya ce kaza waye duk sa da wannan zaurancen za su yi magana kai da baka san yaren ba ma'ana wannan zaurancen ba za ka gane me suke yi ba to tunda abu ne na harshe ma'abuta harshen ne suke yin abun su su isu kuma al'adar su ta ba su dama su wannan wannan ba zai zama da matsala ba sai dai kawai kasiyo wanda shi bai sani ba saboda kada ya kawo zato da mummunan zato a tsakani haske mai ne ka gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa